na gode farida da kika amsa kirana da farko na zaci za ki gani son gurin kike zuwa ai dole na zo musamman yadda kika ce mun maganar tana da mahimmanci tabbas amma me yasa kika dawo nan kuma kika sa na zo na same ki a nan na kawo ki nan ne farida saboda ana farautar rayuwata ni ma ba anan nake da zama ba magana ce ta kana na gaya miki na koma to wannan menene kinga idan har akan maganan da muka yi da ke a kwanakin baya akan maganan kawuna yanzu da haka mun san abin da ya sa ya ɓoye jafar da kuma inda suke zaune menene dalili dalilin abin da ya sa jafar ɗansa ne kuma an same shi ne ba ta hanyar aure ba lallai isiya yana da sirrika da yawa ban gane ba akwai wani abin da kika sani ne bayan wannan babu komai lallai biri ya yi kama da mutum dama kuma ba san cewar ba ɗansa ba ne ba mu sani ba sai ta dalilin ki baba asibi na ɗauko magana tun kawar da shi don allah don annabi ina son in san wannan sirrin da kike son ki gaya ma. kin ga baba asibi a tunanina duk wannan boye buhin ba zai kai mu ba ki gaya mun koma menene Ni tun ranar farko da muka fara haɗuwa da ke Abokina ya gaya mu akwai abin da kika sani a tattare da ni. Ina fargabar sanar da ke abin da ya fi na jafar rikitarwa Farida. Rikitarwa? Wani abu ne wannan? Wani abu ne da yake cikin duniyata wanda babu wanda ya sani sai ni da Dr. Sambo. Shi ne dalilin dawowata kuma shi ne dalilin shigowata rayuwarki. To me yasa kike jin tarin gaya mani? Idan kin san za ki jawo mu rai, me isa kika bar ni na taso daga waje mai nisa na same ki anan? Kin ga, ko ki gaya min, ko kuma daga yau ka ki ƙara nema na akan wata magana. Farida, Hajiya Binta ba ita ce mahaifiyarki ba. Alhaji Okasha ba shi ne mahaifinki ba. Maimaita abin da kika ce baba Asabe. Dan na kasa ganewa. cewa ne binta ba ita ta haifi ki ba alhaji okasha ba shi ne mahaifinki ba to idan ba su suka haife ni ba su iyaye na iyayen balarabe su ne suka haife ki iyayen balarabe kuma kwarai kuwa su ne suka haife ki ba kya mamakin yadda kike tausaya musu ki ga yadda kike kokari ki taimake su ba Kina nufin Balaraba yayana ne? Akwai lokaci yana nan zuwa da zaki san komai da komai. Amma kamfin nan ya kamata ki je ki bincike. Sannan ina gargaɗin ki wannan magana ta zama sirri a tsakaninmu. Amma kar ki kuskura ki bayyana wa kowa har sai dakta ya ta zama a gidan nan ina kallon abubuwan da suke faruwa ba sai yanzu ne kika gane kamar kin yi kuskure ke ne sai yanzu kika gane kamar kin yi kuskure ke nan? shi ne kike hada kaya za ki tafi ina za ki je Ajiya, matsalolin gidan nan sun ishe ni. Matsalolin gidan nan sun ishe ni. ba wai zan tafi ne domin wani abu ba zan tafi ne saboda nema wa kaina maslaha idan ya so in komai ya lafa zan iya dawowa so kike ki ja mana zagi iye so kike ki shiga duniya farida so kike mahaifinki ya tsine miki albarka iye hajiya so kike nima a yadda aka yi wasu jafar na tabbata duk inda onkul yake allah allah yake domin ya dawo ya kore ni a gidan nan bai isa ba bai isa ba nan gidan mahaifinki ne shi bai isa ya kore ki daga gidan nan ba nan gidan mahaifinki ne ai bai isa ba ce ki haƙuri Mom, yeah, we got it. ka ji min yarinya bisa hukuncin da na yanke na kasa tuna abu guda ɗaya da zan iya yi bayan na bar gidan amma zan tafi in ƙura talafa zan dawo amma an tafari da mu kan kin san haƙuri muke yi a cikin gidan nan me yasa ba za ki toshe kunnen ki ba ki yi haƙuri Allah ya san dalilin da ya sa kika yi haka kuma ba zai taɓa ba su nasara ba. Idan da halin da dawo, zan dawo Nabila. Amma... na fari da take tambayar ku nake na fari da take ganin farida ta ci cizguna masa a gidan nan ya yi haƙuri ko kuma in ce ya zuba ruwa a ƙasa ya sha farida ba ta nan ta tattara kayanta gaba ɗaya ta bar gidan nan tun da na zo gidan nan ban taɓa samun farin ciki ba sai tsangwama da bakin ciki ko da yaushe saboda ina haihuwar 'ya'ya mata sannan yanzu na samu ɗa namijin ma ba a kyale ni kenan idan 'ya'yana suka tarwatse suka bar gidan nan gaba daya kowa sai ya farin ciki mai ganin farida tana cizguna masa a cikin gidan nan iya ya haƙuri ko kuma in ce ya zuba ruwa a ƙasa ya sha tun da aka fara koran min farida daga gidan nan na san a hankali za a zo kan kalifa ran da kuka tarwatsa 'ya'yana gaba ɗaya suka bar gidan nan shi kenan sai ku haɗa walima farin ciki me kike yi anan? nan na dawo da rayuwa nan zan ci gaba da zama har lokacin da hali zai yi ban gane ba ina nufin na dawo nan da zama kenan hakan bai ba farida wannan ba shawara ba ce barin gida a gurinki ba karamin kuskure ba ne. Wannan abun shi nake tsoro, shi ne yasa nake ta ɓoye miki, ban gaya miki ba tun farko Farida. Gashi tun ba a je ko ina ba, har rayuwarki ta fara tagayyara. Zaman hotel bai dace da ke ba. kin rabu da gidanku kin rabu da iyayenki idan kika ce na rabu da iyayena kina nufin kin karyata kanki kenan cewa ba su ne iyayena ba ina nufin waɗanda kika sani a matsayin iyayenki wannan dalilin ya sa na neme ki Tun mu rayuwa tare kafin gaskiya ta bayyana ina son ki zama uwa da uba a gare ni kafin iyayena da gaskiya su san da ni ina son ki zama bango da zan jingina a duk lokacin da na su kewan iyaye da kewan iyaye na anya na cancanci haka a gare ki kuwa hajiya me ya faru ne wai kan tambiye tambaye ka mana wo me yake faruwa a cikin gidanka ne to hajiya me kuma aka ce ya ƙara faruwa ne to aka ce eh, farida ta tattara kayanta ta bar gida hajiya farida ta kwashe kayanta ko kuma dai isiya ya kore ta wace irin magana kake ya isiya zai kore ta don me zai kore ta ko da ita ta ga dama ta tattara kanta ta bar gidan a ita ta kori kanta da kanta ko me kake so ka zama ne ko yanzu kina nufin ba sai mun je neman farida ba wannan wani irin kyalis ne ki bar yarinya budurwa ta kwashe kayanta ta tafi kisan yadda ta tafi haba alhaji da wani baki zan iya dakatar da farida bayan irin tsangoman da suke sha a cikin gidan nan na yi mamaki alhaji da haka iya duban fuskata ka ce ni ce mai laifi alhaji ko ka manta kai ne ka ce ka zara hannunka daga lamarinta sannan wace irin tsangoma ce ba a nuna wa yarana a gidan nan duka a gabanka ki haƙuri binta na san kina cikin damuwa da kuma matsatsi a gidan nan ma abin ya fi ƙarfina ne mutum da gidansa ke kin fi kowa sani hajiya ta hana ni ka taɓusa gidan nan ya ne duka yayana ni da gidana amma ba ni da katabus ki haƙuri binta ko da nake ganin laifin ki bai huce sakaci na kyale ta ci ba ni na san 'yata tana cikin ƙoshin lafiya kuma za ta iya kula da kanta a duk halin da ta tsinci kanta saboda ba yarinya ce kankanuwa ba yanzu ta ya ke ganin za mu fara neman farida a cikin garin nan koma ina take za ta neme mu idan kura ta lafa amma yanzu mu kyale ta ta sha iska yanzu kina nufin cewa ba sai mun nemi inda farida take ba haba zainabu wannan damuwa ta yi yawa a ce dan adam abinci ma ba zai ci ba hmm? ta yaya zan yi in kwanta in rintsa alhalin halifa yana can a garkami ta yaya zan ci abinci ban san wani hali yake ciki ba don allah don annabi a rabu da ni haka abinci nan dai ciki na zan ciwo ko don allah ku kyale ni in ji da abin da yake damuna wayo iyayya ta yi karfi kai co fata jin rarrashi rarrashi a hali alaikum. Wa alaikum salam. Ah. Ashe kina tafi? Eh wallahi barista. Ashe kana nan. Ai ban sani ba da na zo tun ɗazun nan tun da ba abin da nake a gida. To yanzu ma baki makara ba kuma kin yi daidai. To wani abu ne? Eh gaskiya akwai abu da um, wato ina son samun wasu ƙarin bayani daga mai gadin gidanku wato Malam Siraju. Malam Siraju kuma? Ƙwarai gaskiya barista ina tsoron saka shi cikin wannan kes ɗin saboda zai zama barazana ga rayuwarsa da kuma aikinsa sannan kuma wane ne zai bashi kariya to idan wannan ne karki damu ni zan bashi kariya kuma idan ma ya samu matsala ta aikin nasa ni zan saba masa wani to shikenan if he is safe ba matsala saboda mutumin kirki ne kuma ban son wani abu ya same shi To shikenan. Um, akwai wani abin kuma. ce kuma? Lokacin da muke magana a kotu, mun yi magana akan motar da Halifa yake hawa. Ta sha bamban da motar da aka kadi Halifa da ita. Kuma ita wacce motar ma ba a san ma inda take fari yanzu. To abin da nake son sani shine abin damuwar anan shine ita wannan motar da khalifa yake hawa yanzu. Yaushe ya fara amfani da ita? Kuma yaushe aka siye ta? Shi nake so in sani. in dai wannan ne baka da matsala kaf gidanmu wajen mutum ɗaya muke siyan mota in ya so za mu tuntuɓe shi ya turo mun resource in baka ce wajen mutum ɗaya kuke siyan mota wane ne shi um, sunansa alhaji yawo ne sunagori sai an jima haba fure ya ta kawo mata ruwa babu abinci a gidan da ko kuwa wallahi ma ba ka damu wallahi ruwan ma ya isa haka Allah sarki kai ma da mun gode dole mu ta ƙara gode miki irin wannan walalu da ɗawainiya da kika yi a kanmu peace be life ko da ba a samu nasara a ba wannan ba wani abin damuwa ba ne domin ko ba komai kin nuna cewa ba tare an zama ɗaya ba wallahi baba ba komai ni wallahi ni yau gode na ni ah, ba na san sa ai kamar yi wa kai ne <laughs> gaskiya ne to hausawa dai na ce yaba kyauta tukunci dole kuwa mu gode miki akan abin da kika yi ko da wani abin kuma eh um, so nake in babu matsala so nake na ga birth certificate ɗin balarabe saboda akwai wani binciken da nake son na yi ne Allah sarki <laughs> to yan mata da an dan sa dan turanci a cikin san ba waje oh. muke ba <laughs> ina nufin takardar haihuwar balarabe oh to alhamdulillah to bari jin ka yanzu nan. dama na kan ajiye su eh, saboda irin wannan nema za a yi musu wata rana a ah, akwai matsala ne ah, <laughs> ba komai ba komai to eh, alhamdulillah Lafiya Farida. Baba Asabe, ba lafiya ba. Ina son ki ƙara ki kara samun labarin da kika fara bani because I am confused. Kin sa ne a confusion. I don't I, I don't understand. Kamar yaya? Um, bayan labarin da kika ba. duk tunanina ina tunanin balarabe yayana ne da na ga birth certificate ɗinsa sai na ga an haife mu rana ɗaya a asibiti guda a lokaci guda shin mu 'yan biyu ne ko kuma umma ce ta gabata haihuwa ta sa aka ɗauko ni i am confused please i need more explanation kwantar da hankalinki ki bi komai a sannu farida karki dalilin da kawunki zai san cewar kin san wannan labarin domin za ki iya jefa rayuwarki a cikin haɗari kina son ki ce kawuna yana da matsala da sanin wacece ni to in haka ne me alakarsa da me alakarsa da ni duka wa'annan amsoshin za ki san su amma ki bi abin a sannu ke dai ki bi komai daki-daki amma a matakin farko ina so ki mai da hankalinki akan abin da yake gabanki baba asibi hankali na ba zai taɓa kwantawa ba har sai kin warware min zare da abawa zan warware miki ke dai ki bi komai a sannu zan warware miki da zarar dakta ya bayyana to menene alakar wannan maganar da bayyana dakta saboda shi yake da makullin buɗe dukkan wannan sirri tabbata tana kusa da inda take tun da lokacin da ta bayar yayi aminu alaikum assalam action muke magana eh wallahi ku ya haƙuri fa wallahi kun san mai gadin namu ne da kyar na shawo kansa wallahi ya ta bani complain akan cewa abin zai affecting aikin Assalamu alaikum. alaikum. Barka dai baba. Yawwa. So kamar eh, maganan da muka fara da kai ɗazun da na muka bayanin komai da komai so yanzu da haka gashi nan dukkan mu haɗu da wa'anda muke tare da su so yanzu zaka ji daga bakin su no. um, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barka da yamma no. yanzu muke magana da ita to kamar da yadda na faɗa babban matsala ta ita ce idan har na me kake cewa ta abin da kuke bukata na aika to um, insha Allahu babu wani abu da farko dai in ka zo ka faɗi gaskiya ku fita daga rantsuwar da ka yi na biyu kuma insha Allahu in Allah ya yarda za mu sama maka aikin da ya fi wanda kake yi in Allah ya yarda shi kenan in har kun alkawarin samun min da wani aikin to ni kuma zan bayyana to to mun gode Allah ya saka da alkhairi sannan ina so in san tambaye ka do Allah ka dan yi karatu ne to to karka damu da ce ka yi karatun ma ni zan iya baka aiki a ofis dina amma dai duk da hakan ma dai din muka gama wannan kes din zamu zo ofis dina mu zauna da kai mu ga abin da ya kamata a yi maka ko kasuwa eh. yanzu jari ma in ya kama eh to ba damuwa in dai kana bukatar zaka yi karatun zaka koma makaranta kuma zamu mu ci gaba da daukan dukkan wasu yan ɗawainiyar ka da iyalinka da sauransu har ka gawa makaranta kuma ka zo kai aiki tare da mu yawo to baba sai an jima sai ka daga gare ni kuma mhm. to alhamdulillah masha Allah na ga insha Allah wannan abin ya zo ƙarshe eh. tun da dai yanzu mun sami mutum ɗaya wanda a baya ya zai je kare ta kansa mm, ai muna da kesa insha Allah mm. barista kafin mamaki me yasa ka zaɓi ka koye min halifa ne ya aikata wannan laifin wato ranka ya daɗe hikimar ma wancan lokacin shine idan har muka sanar da kai ba za ka ba mu dama har mu shiga wannan kes ɗin mu kare khalifa ba kuma ni sai na tunanin duk alkawari na ɗauka na cewa duk wani ahali na gidan nan in har ya shiga wata matsala zan iya bakin yana wajen ganin na kare shi shine dalili na ranka da ne ai na ganin tun da yaran nan an tabbatar shi aikata laifin nan ya kamata a daina bata lokaci da dukiya wajen kare shi kawai mu bari gaskiya ta yi aikinta haba alaji sai ka ce ba ɗanka ba kai fa ka haife shi fa babu wani yaro babba a gidan nan in ba shi ba barinsa a cikin wannan halin ai kamar rushewa gidan nan ne alaji isyaka kenan yanzu a halin da ake ciki farida ta bar gida kuma ban ga ka nuna damuwa a kanta ba ko ita ba ya bace a gidan nan a duk ɗan da ya hana uwarsa bacci to shi ma ba zai rinza ba duk abin da ya faru da farida ita ta siya wa kanta yaron nan khalifa kuma tsotsayi ne ya faru da shi muka tsaya tsayin daka a cikin lamarinsa saboda yana mana biyayya iya biyayya amma ba kamar ita ba to na ji amma ina so in shaida muku kuna da zaɓi ku je ku ci gaba da yin wannan shari'ar amma ni babu hannuna a ciki kuma duk abin da kuka yi kar ku manta idan ba nan akwai lahira tsinta wa kanka a kan kes ɗin kalifa ka ci, ka ko baccin arziki ba ka yi kullum sai tunani kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko yanzu ma tunanin ka tafi a'a hukuncin Allah kenan to Allah ubangiji isa sosai farida baki kadai ba zai iya furta irin daɗin da na ji ba a bisa wannan kulawa da kike a gare ni kaga ba na buƙatar godiyarka sai dai abu guda ɗaya da nake son kama. menene shi wannan abu da kike so ka taɓa ce min raguwa kwanakin baya da muka yi rigima da kai to ina son daga yau ka rinka ce man jarama ka daina ce mun raguwa um, <clears throat> akwai yar tambaya da nake sani ina jin ki wai um, <clears throat> su, su baba ba su da wani ɗa ko ya haka da suka haifa domin ina zaton zan ranka ganin wulgawar wani ko wata sai na ga babu farida ni kaɗai ne a wajen yayina tun bayan da mahaifiyar ta haife ni ba ta sake haifuwa ba sakamakon matsalar ta samu a wajen haihuwata um, a maimakon ku zo ku 'yan biyu don ku rage mata raɗaɗi sai ka zo kai kaɗai And um, I'm curious about something. Menene shi? Da ni da kai waye babba, kuma menene date of birth ɗinka? Kina tunanin kin girme ne? Ƙwarai <laughs> kuwa. <laughs> hana har yanzu baki ci abincin nan ba zan ci wai menene yake daminki ina wannan matsalar ce ko in allah ya yarda ni kaina ba na son kalifa babba na fi son kalifa ƙarami yaushe zan yarda ma in ce za a wani aura miki wani kalifa babba kai ina ki kwantar da hankalin kidan Allah kin ji kuma ba wannan ba ne matsalar. Mece ce matsalar kuma? Umma ga baki ɗaya Halifa ya tuya min baya. Kwata-kwata na kasa gane kanshi. Ni ina ga abin da Abba ya masa ne yasa ran shi ya ɓaci da yawa haka. Yanzu ya daina kula ni fa gaba ɗaya. Dan Allah hanal ki kwantar da hankalinki. ki daina yin kar ki ce zaki kukan nan hanar kullum ka zauna ka rinka yin kuka tsakani da Allah me haka ban ce ka sake zuwa nan ba ka yi hakuri alaji na ji ka ce kana nema na ne da gaggawa duk da haka amma ka san na faɗa maka cewa an fara samun ido ko duba nake yi abin da nake so da kai ka nemo duk inda farida take ina so kuma ka sa mata ido a halin da ake ciki farida ta bar gida rashin ta a kusa da mu kuma ba karamin barazana ba ce saboda mu san me ta sa gaba ba to sa mata ido za a yi ko kuma afka mata za a yi gabo farida ba nake ma magana ba alhaji wace ce farida na ga yaron nan ma ɗanka ne na jini amma baka daga masa kafa ba sai wannan yarinyar da baka da wata alaka da ita dan na sake jin wannan magana fito daga bakinka wallahi wallahi an yi a mutumin nan lafiya kuwa za a daga ganin mutum ka ce ba lafiya ba watakila ma matafi ne yake hutawa wace irin hutawa ce wannan kusan sau uku ina wucewa ta wajen nan a haka kuma nake ganin shi mu dai duba mu gani in in fa sai na duba na gani sunana abdullahi alhikima shugaban shahararriyar cibiyar haɗawa da sarrafa magungunan gargajiya da magunguna na addinin musulunci akan cututtuka da larurorin al'umma allah muna jaddada godiya a gare ka ka ɗaga darajar mu a faɗin duniya a ɓangaren ba da maganin gargajiya al'umma da dama sun karɓi magunguna a hannunmu sun samu waraka bisa izinin allah da yardarsa ina farin cikin sanar da al'umma na nesa da na kusa ni da kaina zan yi aiki a birnin kano tun daga ranar 20 ga watan 6 har zuwa ranar 20 ga watan 7 wata ɗaya zan yi ina ba da magunguna ni da kaina a birnin kano yadda tsarin aikin zai kasance shine kullum za a same ni a sharaɗa phase 1 kusa da bankin uba da bankin union da misalin karfe 8 na safe har zuwa karfe 2 na rana bayan karfe 2 na rana zan dawo ofis ɗina da yake titin zuwa a nan kuma zan fara aiki misalin karfe 4 na yamma zuwa karfe 12 na dare na kasa wannan aiki ne domin ba wa al'umma dama su same ni tun daga safe har dare amma kamar yadda na faɗa tsarin aikin shine za a same ni a sharaɗa phase 1 kusa da bankin uba da bankin union karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana za a same ni a titin zoo road amana plaza kusa da shoprite karfe 4 na yamma zuwa karfe 12 na dare tun daga ranar 20 ga watan 6 zan fara wannan aiki har zuwa 20 ga watan 7 ina roƙon allah ka sa albarka cikin maganin da zan ba wa al'umma duk wanne ya karba allah ka ba shi lafiya a cikin birnin kano ni da kaina assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah alhamdulillah muna ƙara jaddada godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda shi yake ɗaga darajar wanda ya so a lokacin da ya so cibiyar mu ta alhikima cibiya ce da ta shahara musamman a nan najeriya da kuma jamhuriyar niger alhamdulillah wannan cibiya mu a yanzu muna cika shekara goma cif da fara ba wa al'umma magunguna a kan cututtukansu da larurorinsu wannan allah maɗaukakin sarki yana sa albarka cikin wannan ayyuka namu al'umma da dama mafi yawan masu amfani da maganinmu suna samun sauƙi suna samun waraka wannan a tsawon shekara goma da muka ɗauka muna ba wa mutane maganin gargajiya na cibiyar alhikima da kuma magungunan da muka karance su a karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam magungunan da addinin musulunci ya zo mana da su domin samun waraka a kan larurori to a wannan bangarori alhamdulillahi allah muke wa godiya kuma muna ƙara tawassuli da sunayen allah allah ka ƙara sa albarka cikin wannan magungunan namu duk wanda muka bawa allah ka ba shi lafiya shaharar da muka yi da ɗaukakar da muka yi da karɓuwar da muka yi da masanuwar da muka yi a cikin al'umma yana da alaƙa da sauƙin da al'umma suke samu domin bahaushe ya ce a yi yau a yi gobe sai gaskiya mun shahara a ɓangaren matsaloli da dama musamman ɓangaren matsalar cutar aljani matsalolin jinnu da matsalolin sihiri da matsalolin kambun baka da cututtuka masu wahalar magani da ma matsalar sanyi har da ma cututtuka na zamani wannan cibiya ta alhikima bangaren matsalar aljanu a wannan shekara goma da muka ɗauka al'umma su ne shaida kuma allah shi ne shaida mafi yawan wanda suka zo mana da cututtuka na aljanu mun ba su magani kuma sun samu lafiya kaɗan daga cikin alamomin aljanu idan mutum ya kamu da su akwai matsala ta yawan mafarke-mafarke wanda za ka ga mutum yana mafarkin wasu abubuwa da zai iya cutar da shi musamman mafarkin maciji mafarkin jini mafarkin fadawa a ruwa da kuma mafarkin ana binka da gudu ko kuma mafarkin wani abu ma da zai iya hallaka ka ko ya cutar da kai ko kuma mata masu juna biyu idan sun kwanta bacci sun yi mafarki su tahi su ga wannan ciki ya lalace ciki ya zube jini ya zo ko kuma irin mata da ba su samu aure ba ka ga in sun yi mafarki suna mafarkin wani namiji yana ma'amala da su ko kuma suna haihuwa a cikin bacci da sauran irin wannan matsaloli mai yawa wannan matsala alhamdulillahi wannan aljani yake hana musu aure wanda aljanu yake hana musu haihuwa har ma da mutanen da cututtukan aljanu yake taba musu kwakwalwa Allah ya taimake mu mun ba da magani an samu lafiya muna alfahari da wannan kuma muna godewa Allah akan wannan ni'ima da ya mana haka a bangaren matsalar sihiri akwai matsaloli da dama da ake yin sihiri a kansu matsalar aure matsalar haihuwa matsalar kasuwanci matsalar zamantakewa zaka ga wani wanda bai yi imani da Allah ba ko kuma wanda baya jin tsoron Allah sai ya ma sihiri ko ya ma sammu ko ya ma jifa akan wasu matsaloli kaga ana ta samun matsaloli wajen yin hakan wanda wannan sihiri gaskiya ne lalle ana yi kuma yana yin tasiri akan wanda aka yi wa amma da karartawa ta ubangiji mu ma kuma muna samo magunguna wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai da malamai magabatan mu suka karantar da mu cewa lallai magunguna ne wannan an yi amfani da su suna yakar wannan matsaloli wanda matsalolin sihiri su ma suna haifar da wasu alamomi idan mutum yana da matsalar sihiri akwai yawan faduwar gaba akwai yawan ciwon kai akwai yawan wasu wasi akwai yawan mantuwa akwai yawan kin san ma'amala da mutane shi ma kuma yana haifar da wasu mafarke-mafarke na alamomin abubuwan da zai iya cutar da kai ko kuma ka ga mutum allah ya jarabce shi da wata cuta ta sanadiyar sihiri da aka mai yana fama da rahin lafiya amma in an kai shi asibiti an auna shi ba za a ga cutar da yake damun su ba wannan alamomi ne daga matsalar sihiri kuma alhamdulillah mun samu irin wannan matsaloli da dama da aka zo da su cibiyar alhikima kuma allah ya sa albarka a cikin maganin da muka bayar aka samu lafiya ba iyawarmu ba ce ba dabarar mu bace a kullum muna mai da al'amarin mu ga allah maɗaukakin sarki domin shi allah shi yake jarabtar bawa da ciwo Allah kuma shi yake sa bawa ya samu waraka in yi amfani da maganinmu wannan abin godiya ne kuma Allah muke godewa domin shi ya mana wannan ni'ima cibiyar mu ta alhikima kuma tana da rassa masu yawa musamman a nan tarayyar Najeriya babban ofis ɗinmu yana birnin Kano a nan Zoo Amana Plaza kusa da Shoprite ko kuma a Sharada Phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union ko a birnin tarayya Abuja inda muke jabi fak bayan gidan man rano ko a birnin maiduguri inda muke gomari kan hanyar dama turu kusa da iyafur cibiyar mu ta alhikima ta tanadi rassa masu yawa domin sauƙaƙawa al'umma ina roƙon allah ya ci gaba da dafa mana gaba gabaki mu kuma ina ƙasƙantar da kai a gare ku al'umma ga duk wanne ya ga tallan mu na cibiyar alhikima la'alla ya karɓi maganinmu la'alla bai karɓa ba to ya sa mu cikin addu'a allah ya sa wa maganinmu albarka duk mutumin da ya yarda da mu ya yi imani da mu ya ɗauki kuɗinsa ya ba mu, muka ɗauki maganinmu muka bashi to Allah ya fitar da mu kunyarsa Allah da yake warkarwa ya ba shi lafiya lallai mu mun yi alkawari wallahi duk mutumin da za mu ɗau magani mu bashi za mu yi ƙoƙari mu ɗau maganin da ya dace da ciwonsa mu bashi sauran al'amarin kuma sai mu bar wa Allah domin shi yake yin iko akan komai ni abdullahi alhikima ina ƙara sanar da al'umma muna da babban ofis a jihar adamawa a nan cikin garin jumeta a jambutu bypass ko kuma a cikin garin gombe inda muke kan hanyar biyu kusa da kwatagat ko kuma a cikin garin jos inda muke katako jakshin a nan rabbinan lahu plaza cibiyar mu ta alhikima kuma tana gargaɗin al'umma kar ku karɓi magani a hannun masu talla a mota ko masu talla a bero ko masu shaguna da sunan alhikima ba ma yawo da maganinmu ana zuwa ofis ɗinmu ne a same mu a yi mana bayani kuma mu ba da maganin da ya dace kuma da sharaɗin in ka yi magani ka dawo ofis ɗinmu ka yi mana bayanin sakamakon aikin da magani ya yi maka wannan cibiyar mu ta alhikima haka zalika muna da ofis a jihar naija ina muke cikin garin mina a nan ƙetaren gwari mechanic junction tsohuwar phototech ko kuma a birnin kaduna ina muke tudun wada kusa da ran about na kasuwar bacci ko kuma a cikin birnin katsina inda muke sabon titin kwado kusa da daular kaji ko kuma a cikin garin sokoto inda muke a nan fakon idi kofar gabas cibiyar mu ta alhikima ba mu tsaya a nan ba al'umma sun mana shaida mun shahara a bangaren matsalar maganin ciwon sanyi wannan alhamdulillahi idan aka ce matsalar cutar sanyi ko kuma aka ce infection al'umma da dama abin da za su fara tunawa shine cibiyar alhikima saboda irin gudunmawa da muka bayar a wannan bangare kuma aka samu sauki da waraka domin matsalar ciwon sanyi wata matsala ce wacce ta taso ta shiga cikin al'umma kuma ta shiga cikin iyalai ta shiga cikin zamantakewa na aure wanda take haifar da matsaloli masu yawa wannan ya sa muka mai da hankali sosai domin ganin mun yaƙi wannan matsalar mun ba da gudunmawa a irin ilimin da Allah ya bamu na gargajiya da kuma ilimin da Allah ya bamu na addini da ilimin da Allah ya bamu na zamani a ɓangaren magani da waraka lallai mun yi iya namu kokarin kuma muna ci gaba da yi kuma al'umma suna yi mana godiya akan haka kaɗan daga cikin matsalolin ciwon sanyi akwai rashin haihuwa akwai mata da dama wanda sanyi ya taba musu mara ya taba musu mahaifa za ka ga sun ɗau shekara biyu uku ba su haihu ba ko kuma an samu cikin ma ya lalace ko kuma suna samun matsaloli ɓangaren al'ada ko matsaloli ɓangaren ma'amala da mai gida kaga ana samun kuraje a mara kaikayi a mara rashin ni'ima rashin gamsarwa rashin jin daɗin ma'amala duka sanyi yana sa irin wannan matsaloli haka shi ma ɓangaren namiji idan ya kamu da matsalar sanyi akwai rauni akwai rashin kuzari akwai rashin sha'awa da ma matsaloli masu yawa a wannan bangare al'umma ku ne shaida domin na san masu kallon wannan bayani mafi yawa sun karbi wannan magani kuma sun jaraba Allah ya sa an dace muna haɗa maganin ne na tsawon wata ɗaya zuwa wata biyu zuwa wata uku da izinin Allah in aka jajirce aka yi a iya samun aihuwa idan Allah ya sa albarka a maganin a kullum abin da muke faɗa al'umma mu iya aikinmu shine ba da magani sauƙi na ubangiji ne ba zan yi kafara ba ina ƙara wa da al'umma wallahi mu a cibiyarmu ta alhikima ina tsayawa mu iya bakin ƙoƙarinmu wajen tabbatar da ingancin maganinmu da kuma maganin da ya dace da cuta da kuma larurar da ake faɗa mana amma sauƙi na ubangiji ne shi yake ba da sauƙi a lokacin da ya so a kullum kuma muna yin addu'a cewa duk mutumin da ya ɗau kuɗi ya bamu ya karɓi maganinmu Allah muna kaskantar da kai a gare ka Allah albarkacin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fitar da mu kunyar bawanka idan ya kawo mu sa, Allah ka bashi lafiya ga nambar waya nan za a tattauna da ni kai tsaye ta manhajar WhatsApp a wannan lambobin waya da kuke gani na Najeriya in aka ɗauka aka yi magana ta WhatsApp to da ni ne za a tattauna kai tsaye in saurari matsalar mutum kuma na bashi magani haka ina babban albishir ga mutanen Kamaru mun buɗe ofis a cikin garin garwa a nan unguwar salam kusa da masallacin juma'a mun buɗe wannan ofis ne na kamaru domin samun damar aika wa mutane magani wanda suke cikin ƙasar kamaru wannan lambar waya da kuke gani ta najeriya mutanen kamaru idan kuka ɗauke ta kuka yi magana da ni ta manhajar whatsapp idan kuka min bayanin matsalolinku in ba kwa cikin garin garwa to za mu ɗauki maganin mu aika muku a duk inda kuke a cikin ƙasar kamaru da izinin ubangiji al'ummar jamhuriyar Nijar a kullum ina muku godiya domin lallai cibiyar mu ta alhikima tana alfahari da mutanen ƙasar Nijar shekaran mu goma a cikin ƙasar Nijar muna ba da magani har yau al'ummar Nijar suna mana fatan alkhairi wannan alamu ne da yake nuna cewa lallai suna jin daɗin maganinmu a babban birnin Niyame inda muke a nan unguwar sagungu kusa da Estasiyon Babati ko kuma mutanen da suke birnin Maradi za su same mu a layin kamfala saman benin tasu okonma ko kuma mutanen da suke cikin garin tawa za su same mu a nan sabon gari bayan babbar tasha ko waɗanda suke cikin garin da magaram za su same mu a layin gidan alhaji mamman mai zare ko mutanen da suke birnin agadas za su same mu a nan likita dko bayan ekol da kamannar turwa cibiyar mu ta alhikima ta tada duk wannan rassa domin kawo muku kusa da kuma wakilanmu da kuma magungunanmu domin sauƙaƙa wa al'umma ina ƙara sanar da al'umma mutane da dama masu buƙatar tattaunawa da ni kai tsaye wannan lambar waya da kuke gani ta najeriya idan kuka yi magana ta whatsapp to za ku tattauna da ni kai tsaye kuma zan saurari matsalolinku kuma zan ba ku amsa cututtukan da kuka min bayani idan ina da ilimi akan wannan cuta zan ba ku magani idan ban da masaniya akan wannan cuta to da izinin allah zan sama muku hanyar da za ku samu lafiya domin wannan cibiya ta alhikima mun yi alkawari mun ɗauki amana al'umma kuma da izinin Allah za mu sauke ta iya bakin gwargwadon iyawarmu a kullum muna ɗaukan mara lafiya a matsayin ɗan uwanmu wanda ya dace mu riƙe wa amanar ciwonsa kuma mu masa aiki tsakani da Allah ni Abdullahi Alhikima ina ƙara sanar da ku cewa lallai masu buƙatar magana da ni to su ɗauki wannan lambar ta Najeriya kuma su yi min magana ta WhatsApp to da ni ne za su tattauna kai tsaye kuma zan ba su amsa akan larurorinsu.